الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar lahadi wadda ita ce safiyar 21 ga watan zulqa'ada hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1441 wanda ya dace da ranar 12 ga watan julai shekara miladiya ta 2020 wannan shine wato darasi na 87 cikin jerin giyar darussa daga littafin alfiyatul hadith ta al-imam al-hafiz أبو الفضل عبد الكريم ابن الحسين سوري عبد الرحيم ابن الحسين العراقي الإمام العراقي يرسني الشيكالة تقريب تقص بالشدة بين كدر من الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زام تاشي كيري عندما ليكي فلا يتي المتفق والمفترق daga baiti na 900 kenan da ainihin wato 26 yace walahumul muttafiqul muftariqu ما لفظه وخطه متفق لكن مسمياته لعدة نحو ابن أحمد للخ... نحو نحو ابن أحمد الخليل ستة وأحمد بن جعفر وجده حمدانهم أربعة تعده ولهم الجوني أبو عمران اثنان والآخر من بغدان كذا محمد بن عبد الله هما من الأنصار ذو اشتباه ثم أبو بكر بن عياش لهم ثلاثة قد بينوا محلهم وصالح أربعة كلهم ابن أبي صالح أتباء هم ومنهما في اسم فقط ويشكل كنحو حماد إذا ما يهمل وإن يك ابن حرب نو عارم قد أطلقه فهو ابن زيد أو ورد أن التبو ذكي أو أفاني أو ابن منهال فذاك الثاني ما لن يتي المتفق والمفترق wato bayani akan sunaye wanda suke al-muttafiq suke iri daya a wajen zanen harfan da karantawar da komai wato a faɗi suna daya amma kuma mutane da dama suna ansa shi wal muftariq da kuma waɗanda sun rabu kenan suna iri daya muhammad dan ahmad amma kuma sama da mutum daya suna amsa wannan sunan wannan yana da muhimmanci sosai a gun malaman hadisi rashin sanin shi yana kawo illoli iri daban-daban za ka kusan dukkanin littafai na mustalahul hadith suna tattaunawa game da wannan al-misali at-taqrib na an-nawawi da sharhin sa na tadribur rawi na suyuti haka al-iqtirah haka al-manhal rawi haka iksar ulumul hadith na ibn kathir haka kuma nuzatun nazar da tawdiul afkar na sana'ani kenan da duk littafai makamantan waɗannan zaka ga ainihin wato an tattauna akan wannan matsala biddika wannan ita ce matsala ta nau'i na hamsin da hudu a cikin kitabu na ibn salahi na ɗan salah al-imam al-hafiz al-khatib al-baghdadi rahmatullahi alaihi kamar al'adarsa anan ma yana da littafi na musamman akan wannan qadiya kamar yadda wannan ya kira shi wato as-sakhawi ke cewa kitaban nafisa yake cewa sannafa fihi al-khatibu kitaban nafisa khatibu ya rubuta littafi mai daraja wanda an samu wani malami yayi ta hakikin sa shine wato Dr. Muhammad Sadiq Aidan wanda ya ta hakikin sa ya samu PhD akan sa a jami'a ta al-Imam Muhammad Ibn Saud al-Islamiyya kuma an buga shi kamar yadda abokinsa zamirinsa yake ba da labari wato doktor abdulkarim al-khudair Allah ya saka musu da alkhairi haka nan wani littafi an ba da labarin cewa ibn hajarin yayi yayi sharhin sa da talkhisin sa yayi talkhisin sa ya rere shi abinda yasa malamai suke ba da muhimmanci akan wannan shine dan a guje ma samun iltibasi samun rikicewa mutum daya a ɗauka mutane ne da yawa ko mutane da yawa a ɗauka mutum ɗaya ne wanda kuma haka zai iya sa hukunce-hukuncen da za a yi su canza baya ga wancan littafin da aka bata khatibu na da wani al-muwaddih li awhamil jam'i wa tafriq wannan kina a takaice to abinda malam da yake cewa yace walahum su malaman hadisi suna da al-muttafiqu abinda suke cewa al-muttafiq wal muftariq min al-asma'i wal ansab kenan sunaye ko nasaba da suka yi iri daya amma kuma suka bambanta wajen mutanen da ake fada musu ma lafduhu wa khattuhu muttafiqu wanda da lafazin da rubutun duka iri ɗaya ne lakin sai dai kuma musammayatuhu li idda yana suna sunan na fadawa ne akan mai riwaya idda fiye da daya wannan shine ma'anarsa a takaice to kashe-kashe ne kala daban-daban kashi na farko shi da za a samu sunansu da sunan iyayensu ya yi daidai ana buga misali da khalid ibn walid kaga akwai sahabbai guda biyu masu wannan sunan akwai shahararren sahabi kwamandan nan khalid ibn walid al-makhzumi radiyallahu anhu wanda ake wa lakabi da saifullahi akwai kuma wani ba ansari wanda ya je sufin tare da sayyidina ali haka aka ce ma wa abla bala'an hasana akwai tarjama sa a cikin abin al-isaba da al-isti'ab na ibn abdul bar to haka nan kuma baya ga su akwai ma wasu khalidu din khalidu khalidin amma dai waɗannan su ne shahararru haka idan ka ɗauki misali malik ibn anas akwai imamul mazhab imamu darul hijra rahmatullahi alaihi akwai kuma wani kuma wanda yake shi kuma mutumin kufa ne wanda yake da karancin hadisi wanda ɗabaƙasa kusan ɗaya ce da ta maliku kuma har ma ana ba da labarin cewa zuhuri ya yi riwaya na hadisi daga shi wannan maliku ɗan anas ɗin mutumin kufa a inda ma yake cewa haddasani fatan yuqalu lahu malik ibn anas hadisin furai'a wannan da ta zo da hadisin nan da ya zo da kissa ta ta ainihin batu akan saki din nan shi ake nufi da hadisin furai'a sai binnan zuhuri yake cewa haddathani fatan yuqalu lahu malik ibn anas wani matashi da ake cewa maliku dan anas ya bani hadisi inda wannan har ya wasu suka yi kuskuren cewa ai riwaya ce da zuhuri yayi daga maliku dan anas amma abin da yake a ƙashin gaskiya da malamai suka tabbatar ba maliku dan anas ɗalibinsa ba al usbahi al madani ba wani malik ne dan anas mutumin kufa to irin wannan yana ana ana samun iltibasi sosai malam yace nahubnu nahubnu ahmad al khalili sitta kaman ahmad ibnu khalil khalil ibnu ahmad na kaman dan ahmadu al khalil khalil dan ahmad yace akwai mutane shida kamar yadda kamar yadda ibnu salahi ya lissafa akwai mutum shida masu amsa irin wannan suna na farkon su shine al khalil bin ahmad ibnu amr ibnu tamim abu abdurrahman al-farahidi al-azdi wannan babban malamin nahawun na mutumin kasar basra wanda yake danganta mashi kirkiro a rudi wanda shine mai kitabul ayn malamin su sibawai wanda aka haife shi shekara ta ɗari daidai yana da riwaya hadisi daga su asimul al-ahwal da wasun su ibnu hibbana ya ambace shi a cikin asikat al-imam zabi mai mushtar zama a cikin sirra ramin nubala cikin mujalladi na bakwai babban malami ne na na ainihin wato hadisi da lugal arabiya mai takawa da gudun duniya an yi sabani akan shekarar mutuwar sa suna ganin shekara ta ɗari da saba'in da biyar wasu suka ce da saba'in daidai wasu suka ce da sittin da wani abu wallahu alam ana cewa wannan ana cewa wai baban shi shine farkon wanda aka fara sanyawa suna Ahmad a musulunci bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Abubakar ibn Abi Haythama ya faɗi da shi da Al-Mubarrid a cikin Al-Kamil haka Ibn Hajar ma ya hakaito wannan magana daga wasu malamai to sai dai wasu malamai kuma sun ci gyaran wannan magana cewa a'a akwai wasu wanda suka rigaye shi da amsa sunan Ahmad kamar Ahmad ibn Habs ibn al-Mughira al-makhzumi wanda yake miji ne ga fatimatu yar qais ana mishi alkuya da abu amr al-imam an-nasa'i ya ruwaito hadisin sa kamar yadda yake cikin littafin wato tahdibul tahdibut tahdib sannan akwai kuma baya ga shi akwai ahmad ibnu abin nan ahmad wanda yake da riwayan abin nan ahmad abu muhammad ahmad wanda ya riwayan wutiri cewa wajibi ne din nan duk da shi kishi ana cewa mashahuri sunansa sunan baban nashi abin nan sunansa mas'ud maimakon ahmad wallahu alam sannan akwai ahmad ibn ja'far ibn abi talibin wanda ɗan gidan asma'u ne an ce ta haife shi a habasha kamar yadda waƙidi ya kawo a cikin sirarsa da magazi haka ahmad baban abu safari ahmad sa'id ibnu ahmad abu safar kenan waɗannan da suna cikin waɗanda aka yi istidrakin cewa an riga sanya musu suna ahmad kafin mahaifin khalil ibn ahmad amma wacce ita ce magana mafi shahara wallahu alam to wannan na farko kenan daga cikin wato abin da ya ce نهو بن أحمد الخليلي ستة متن نبي شيني أحمد خليل ابن أحمد ابن بشر ابن المستنير أبو بشر المزني شكما وانا متمم بصراني wanda malamin su Muhammad ibn Yahya ibn Abi Samina ne da su al-Musnadi malamin su Bukhari kenan shi ma ibn Hibbana ya ambace shi a cikin as wannan kenan na ukun su shi ma mutumin basara ne shi ne alkhalil ibn ahmad albasari wanda abul fadlin harawi ya ambaci shi a cikin mushtabi asma'il muhaddithin haka ibn jauzi ya kawo a cikin at-talqih ya ba da labari a kansa to sai kuma na gabansu na hudu shine الخليل ابن أحمد ابن محمد بن الخليل أبو سعيد السجزي السجزي الفقيه الحنفي wanda alƙali ne a ƙasar Samarkanda yana da riwaya daga malam daga cikin daga cikin malaman shi akwai Ibn Khuzaima da Ibn Sa'id da Abu Qasim al-Baghawi da makamantansu akwai ɗaliban shi akwai al-Imam al-Hakim da haka zaka ga Hakim ma ya ambace shi a cikin tarihin ne sabo har ya ba da labarin cewa ya rasu ne a ƙasar samarkanda a shekara ta ɗari uku da saba'in da takwas bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na biyar ɗinsu da ya ce sitta masu suna alkhalil ibn ahmad shine alkhalil ibn ahmad ibn muhammad ibn ahmad abu sa'id al-busti al-muhallabi shi ma wannan alƙali ne ba shafi'i ibn salah ya ambace shi da shi da na gabaninsa ɗin can wannan yana daga cikin malamai imamul bayhaqi sannan na shidan su shine al-khalil ibnu ahmad ibnu abdullahi ibnu ahmad abu sa'id shima al-busti sun yi kama da wancan wallahu ta'ala alam to baya ga waɗannan shidan akwai kuma wasu da aka ƙara daga cikin su akwai wato al-khalil ibnu ahmad al-baghdadi wanda yake riwaya daga sayyar ibn hatim ibn najjar ya ambace shi a cikin littafin shi az-zail wato zail tarikh baghdad akwai kuma al-khalil ibn ahmad abul qasim al-misri wanda mawaki ne shi kuma shi ma akwai labarin sa a tarihu misr akwai kuma al-khalil ibn ahmad ibn ali abu tahir al-jawsaqi as-sarsari limami ne a wannan garin na sarsara akwai labarinsa a cikin littafin mujamul buldan da kuma shadratul zahab da al'ibar da ko kuma wasu dai waɗanda ba waɗannan ba ba sai an yi istiqsa'i ba akwai wata magana da ibnu hajirin ya faɗa a cikin tahzibu tahzibu take da amfani kwarai bari mu ji abin da yake cewa yake cewa وأما من يقال له الخليل بن أحمد غير العربي والمزني ومن قرب من عصرهما لو صح فجماعة تزيد عدتهم على العشرة haka yace mutan da ake cewa al-Khalil ibn Ahmad banda Khalil mai Arudi banda kuma wancan al-Muzani wa man qaruba min asrihima da wanda suka yi kusa da zamanin su yace law saha in ya inganta fa jama'atun to mutane ne wanda tazidu iddatuhum ala al-ashara sun wuce mutum goma yace wa qad dakartum fi ma katabtu fi ala ulum al-harif ibn salih na rubuta na faɗe su a cikin abin da na rubuta akan ulum al-harif wato annukat kenan da ya al-ibn salah nukat da yayi yake cewa wasa bakani shekuna fin nukati ila nahwin nisfi malamin mu al-iraqi shi shi kuma ya rigaye ni a cikin nashi nukat din shi ma da yayi yace wato at-taqid wal ibah kenan yace ya rigaye ni wajen mutum shida ya riga ni faɗan wajen mutum shida to daga cikin irin waɗannan kuma har ila yau ga misalin irin su wanda sahawi ya kawo a cikin fathul mughif kaman ayyub bin sulaiman an ce akwai mutum goma sha shida masu irin wannan sunan akwai ibrahim ibn yazid akwai mutum goma sha uku a cikin masu riwaya masu irin sunan ibrahim ibn musa mutum sha biyu ali ibn abi talib mutum tara ibrahim ibn muslim akwai mutum takwas umar ibn khattab akwai mutum bakwai masu amsa sunan anas ibn malik akwai mutum shida aban ibn uthman akwai mutum biyar yahya ibn yahya akwai guda hudu ibrahim ibn bashar akwai uku usman ibn affan akwai mutum biyu in kana so ka ga irin waɗannan sunayen sai ka koma koda nan kusa koda tahzibul tahzib ko taqribut taqrib taqribut tahzib kana zuwa kan wani babi na wani harafi zaka ga sunayen duka a jere irin kaza da wana da wana ga sunan a jere da abubuwan da suka bambance su wallahu alam sai ce wa ahmad ibn ja'far wa jadduhu hamdanuhum arba'atu ta'uddu sannan wa Ahmad nau'i na biyu shine kamar Ahmad ibn Ja'far wato wanda sunansa da sunan babansa da sunan kakanninsu suka yi daya gaba uku kenan shine yace kamar Ahmad ibn Ja'far wajadduhu Hamdan wanda zai da kakanninsu a matsayin Hamdan yace ta'udduhu haka haka ake ambatan su ana kirga su wannan su ma suna da yawa arba'atun akwai mutum hudu mafi shahara a cikin su shine Ahmad ibn Ja'far ibn Hamdan ibn Malik ibn Shabib wanda ake mishi alkunya da Abu Bakar mutum Bagdad ne al-Qati'i wanda ya zauna a Qati'atu Daqiq sake ce mishi al-Qati'i a zamanin sa kamar da suka ba da labari ya kasance shine Musnad al-Iraqi a zamanin shi yana da riwaya daga Ahmad ibn daga Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal ya rawaito Musnad a hannunsa ya rawaito at-Tarikh da Zuhud da Masail dukkan su na Ahmad ibn Hanbal sannan daga cikin ɗaliban shi akwai manyan malamai irin su Ad-Daru Qutni da Ibn Shahin da Al-Hakim da Al-Barqani da Abu Nu'aym ya rasu a watan Zulhijja na shekara ta 368 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rayu kamar shekara 95 a duniya Allah ya gafarta mishi na biyun su shine Ahmad ibn Ja'far ibn Hamdan ibn Isa Abu Bakr as-Siqati al-Basri wanda yake riwaya daga Abdullahi ibn Ahmad ibn Ibrahim ad-Dawraqi da Al-Hasan ibn Musanna al-Ambari sannan daga cikin ɗaliban sa akwai Abu Nu'aymin da wasu su ya rasu a shekara ta ɗari abin nan wato shekara ta ɗari uku da sittin da hudu bayan hijira ta manzara sai lokacin da ya rasu an ce ya wuce shekara ɗari sannan na ukunsu shine Ahmad ibn Ja'far ibn Hamdan abul hasani asara at-tarasusi wanda yake riwaya daga Abdullahi dan Jabir da Muhammad ibn Hasan at-tarasusi da da wasun su ya zo na kasar Misra sai na hudun su shine Ahmad ibn Ja'far ibn Hamdan ad-Dinawari wanda ke riwaya daga Abdullah ibn Muhammad ibn Sinan ar-Rawhi shi kuma yana da ɗalibai irin su Ali ibn al-Qasim da Muhammad ibn abin nan irin su Ahmad ibn al-Qasim ibn Shazad to irin kwatankwacin wannan haila yau zaka ɗauka misali irin su Muhammad ibn Ja'far ibn Muhammad an ce akwai mutum uku wanda suke sun zamani ɗaya kuma sun mutu dukkaninsu a shekara ta ɗari uku da sittin akwai Muhammad ibn Ja'far ibn Muhammad abin nan abubakar al'ambari albundar waɗan gidan abubakar al'ambari baban shi shine alhaikam ibn imran jikan alhaikam ɗan imran ne ana mashi alkunya da abin nan abin nan abubakar sannan akwai muhammad ibn ja'far ibn muhammad wanda ibn kinana shi ma abubakar al-baghdadi al-mu'addib sannan akwai Muhammad ibn Jafar ibn Muhammad ibn Matar Abu Amrin Annai Saburi akwai wasu manyan malamai guda biyu su ma da suke da suna irin haka waɗanda sunansu ya zo iri ɗaya kuma sun mutu a shekara guda shine shekara ta ainihin wato ɗari uku da ashirin da bakwai bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin su shine wato Abubakar al-Kharaiti malami shahararre wanda ke littafin Makarimul Akhlaq da Masawil Akhlaq shi ma sunan shi Muhammad ibn Ja'far ne ibn Muhammad sannan ɗayan kuma shine Muhammad ibn Ja'far ibn Muhammad ibn Nuh Abu Nu'aymin al-Baghdadi ga sunan dai ire-iren su waɗannan suna nan da yawa misalan daga cikin misalan da za a iya bugawa akwai Muhammad ibn Ahmad ibn Umar as-Su'udi ana cewa mutum biyu ne ɗaya daga cikin su malami ne ba shafi'i ya karantar da su su al'imamu sahawi kamar da ba da labari a cikin fatul mughis ɗayan kuma malami ne ba hanafi masanin fikihu shi ma ya yi zamani da su sai malam ya ce walahumul jauni abu imrana sannan walahumu su malaman hadisi suna da wani kuma irin wannan shine kamar aljauni abu imrana haka za ka gashi aljawun abu imrana isnani su biyu ne dukkaninsu mutanen garin basara ne ɗayan su shine abdulmalik ibn habib babban tabi'i wanda ya rasu kafin shekara ta ɗari da talatin ɗayan kuma ya ce wal akharu min bagdana ɗayan kuma daga bagdada wannan loga ce game da bagdad a ce bagdana loga ce sananniya game da bagdad ya ce ya kwata da bagdana don ya dace da ma'aunin shi kuma wannan ɗayan na ɗan bagdadan sunan shi musa ibnu sahal ibnu abdulhamid wanda yake rawa daga rabi' bin Sulaiman da tabakarsa daga cikin ɗalibansa akwai su Imam Tabarani da Al-Ismaili duk da ba su da ba su da kusa a zamani amma dai ana samun shabahi tsakankanin su aljauni din da aka ce wasu kabila ne cikin azdawa batan ne min azd daga cikin misalan wannan haila kama akwai akwai malam Abu Sulaiman darani wanda shi ma mutum biyu ne akwai al-dimashki akwai al-ansi ɗaya daga cikin su wanda wanda yake al-aqdam shine Abdurrahman ibn Sulaiman ibn Abil Jawni wanda ya kai har zuwa shekara 90 ɗayan kuma shine shahararren zahidin nan Abu Sulaiman ad-Darani az-zahidul shahir sunan shi shi kuma Abdurrahman ibn Ahmad ibn Atiyya to amma kaga an fi sanin su kowa da Abu Sulaiman din ad-Darani din shi sun yi zamani da wancan amma dai shi ya musu daga baya don ya rasu ne shekara ta ɗari biyu da ashirin da biyu an haife shi wajen shekara ta ɗari da arba'in daidai lokacin da wancan yana duniya to haka dai suna nan misali da dama ire-iren waɗannan malam ya ci gaba da cewa kaza muhammad ibn abdullahi haka nan muhammad dan abdullahi huma min al-ansari akwai mutum biyu daga al-ansar wannan shine nau'i na hudu kenan kowa a cikinsu na farkonsu shine muhammad ibn abdullahi ibn musanna ibn abdullahi ibn anas ibn malik abu abdullahi al-qadi malami ne sika ne cikin malamai yana da juz'i mai uluwi sananne yana da cikin malamai imam bukhari ya shekara ta ɗari biyu da goma sha biyar a lokacin ya rayu kamar shekara casa'in da biyar kamar da malamai suka ce ko da bakwai ma ɗayan kuma wala'i ne shine Muhammad ibn Abdullahi ibn Ziyad Abu Salama wanda shi kuma da'ifi ne yana da karancin hadisi ma ya daɗe a duniya kwarai ya rayu har fiye da shekara ɗari waɗannan su ya ce zushti bahi suna da abin nan akwai ishkali game da su saboda ɗaya mai rauni ɗaya amintacce kuma suna da kama da juna ta wajen suna sannan dukkaninsu sun zauna ƙasar basara kuma suna da riwaya dukkaninsu daga malamai ɗaya irin Humayd ibn Tawil da Sulaiman Taimi da Malik ibn Dinar da Qurra ibn ibn Khalid duka waɗannan malaman su ne to shi sa wani ya ce zushtibahi akwai rikici a kansu don haka malamai suke tsaya tantance su ba don su kaɗai ne masu irin sunan ba nau'i na biyar shine yace summa Abubakar ibn Ayyash sannan sai Abubakar ɗan Ayyash lahum agun malaman hadisi salasatun guda uku ne kad bayyanu ana karanta da bayyanu mahallahum an bayyana ko kuma buyyinu an bayyana su mahallahum a inda ya kamata a bayyana su na farkon su shine abubakar ibn ayyash al-kufi al-qari din nan shahararren qari'i ɗaya daga cikin masu riwaya ta kira'ar asim wanda an yi magana akan shi a baya sanda muke magana akan alkuna da kuma sabanin da aka yi akan sunansa ya ya ya rayu kusan shekara ɗari ya daɗe a duniya kwarai da gaske kamar da aka ba da labari na biyunsu shine abubakar ibn ayyash alhimsi mai riwaya daga usman ibn shibak ibn shibak ashami wanda kuma su ja'far ibn abdulwahid alhashimi ɗalibansa ne khatibu yana cewa innahu huwa wa shaykhuhu majhulani wa rawi anhu kana ghayra thiqa kamar da yake cikin al-muttafiq wal muftariq na abinna na ukun su shine abubakar ibn ayyash as-sulami maulahum wanda asalin sunan shi Hussein yana da lissafi na garibul hadif an ambace shi a baya sai ce wa salihun na shida nau'i na shida wa salihu shine wanda za a samu suna sun yi kama alkunya ma ta yi kama salihu ya ce arba'atun hudu ne kulluhum kowannensu ibnu abi salihin ana ce mashi salih ibnu abi salih atba haka za a karanta shi bin nakal ba homo waɗanda guda hudu ga sunan reras na farkonsu shine muhammad abu muhammad al-madini wanda aka fi da suna salihu maulat tau'ama wato bararren bawan yan biyu tau'ama kamar da bawashi zaka an ce wata sunanta yan biyu tau'ama ya gidan umayya ibn khalaf ne al-jumahi shi abu salih din an yi sabani game da sunan sun ce sunan shi nabahan ko kuma an ce nabahan jaddin sa ne wallahu alam abu zar'a yake cewa huwa salih ibn salih ibn nabahan nabahan din shine ake wa kina da abu salih to wannan shine na ɗayan su kenan wanda ya rasu ne a shekara ta ɗari da ashirin da biyar bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai maganganu game da ihtijaji da hadisin sa wanda khulasa dai shine malamai sun rauna tashi kamar su shu'ba da malik da ya ibnu muhin da ya al-qattan da wasu su wasu kuma sun ce fika ne amma ya ikhtilati daga baya dan haka wanda ya ji hadisin shi kafin ikhtilat irin su ibnu abi zaibin da ibnu jurayj to babu laifi wanda suka ji kuma daga baya irin su thauri da malik da ibnu uyayna to falaysa bishayn da haka zaka ji amar yana cewa malikun adraka salihan wa qad ikhtalat wa huwa kabirun wa ma a'lamu bihi ba'san man sami'a minhu qadiman yace bana bana ganin laifin wanda yaji agun shi kafin nan abin nan haka yake a cikin mizanul li'tidal fi naqd ar-rijal na al-imam az-zahabi rahmatullahi ala al-jami' to nabiyun su shine salih ibn abi salih abu abdurrahmani السمان المدني shine zakwan kenan salih ibn zakwan yana riwaya daga anas wanda yana da riwaya hadisin shi na cikin sayin muslim da littafin alimamu tirmidhi ma yaro hadisin sa babban mai riwaya ne sananne sai na ukun su shine salih ibn abi salih ne sadusi wanda ke riwaya daga aisha da ali ibn abi talib radiyallahu anhuma yana da ɗalibai su Khallad ibn Amr al-Imam Bukhari ya ambace shi a cikin at-tarikh haka ibn Hibbana a cikin as-siqat sai kuma na hudun su shine Salih ibn Abi Salih al-Kufi wanda yake maula ne ga Amr ibn Hurayf al-Makhzumi sunan baban Salihu anan Mihran yana riwaya daga Abu Huraira akwai al-imam tirmidhi ya fitar da hadisin sa bukhari ya ambace shi a cikin at-tarikh haka ibn hibban a cikin as-sikat shi ma wannan akwai sabani game da shi ibn ma'in ya ya rauna tashi haka al-imam an-nasai ya ce majhuli ne kamar da yake cikin al-mizan mizan al-i'tidal kamar da ya ci gaba da cewa wa minhu ma filismin ma fismin faqat sai kuma wanda yake zuwa a cikin suna guda ɗaya kadai ambaci suna guda ɗaya wanda ba a ce ɗan wane ba wa yushkilu kuma sai ya zo da matsala ya zama akwai ishkali kana hawi hammadin idan ma yuhmalu kamar aka ce hammad kadai idan ma yuhmalu idan aka yi ihmalin sa fa in ya kubnu harbin idan ya zama ibnu harbin wato sulaiman ibnu harbin abu ayyub kenan sulaiman ibnu harbin alwashi wanda ya rasu shekara ta 224 yana daga cikin jama'a أو عارم أو عارم عارم wane ne arid shine shine Muhammad ibn al-Fadl as-Sadusi malamin su Imam al-Bukhari shi ma a shekara ta 224 ya rasu wanda ya yayi tagayyuri bi akhra da karshe har kamar da zabi yake fada cikin sura al nubala yace ya ma ibn hibban raddi cewa ibn hibban ya yayi sakhafanci a wurin ya ce mishi yana da rauni kaza kaza ya kawo maganan daru kutuni cewa bayan yayi raunin ba a samu wani hadisi mummuna daga gare shi ba wallahu alam to waɗannan guda biyun da Sulaiman ibn Harbin Abu Ayyuba Alwashi da Arim wanda shine Muhammad ibn Fadl As-Sudusi dukkanin su malaman su Imam Bukhari ne waɗanda kuma Arim asalin ma'ana Arim kamar a ce wato sahiq ko shadid kamar da zaka ji da Hausa sai a ce wannan ai muku ne wato ana nufin wani hatsabibi kamar dai ka ce hatsabibi amma ba wai hatsari ba ne tsaba hadda ce ta sa ake jin tsoron shi kamar da zaka tana cewa guru ko kaza irin wannan lakabin da yan makaranta suke wa junan su to idan ya zama waɗannan malaman ne suka yi kad atlaqahu suka kawo shi mutlaqan fahwa to su a irin nan kamar da Muhammad ibn Yahya ad-Dhuhl ya faɗa kamar da yake cikin tafin Ar-Ramu Hurmuzi al-Muhaddis al-Fasil bainar ra'i wal wa'i haka kuma mizzi a cikin abin nan ɗinsa tahdhibul kamali yace to idan suka itlaki shi fahawa to shine ibnu zaid wato hamadu dan zaid hamadu dan zaid awwarat mutlaqan awwarat an an tabuzaki ko yazo daga at-tabuzaki wato abin nan Musa ibn Isma'ila kenan at-tabuzaki haka ake karanta at-tabu at-tabu zaki nisba zuwa ga wurin sai da abin nan siminti ne su siminti da kayan gini a ƙasar bagadaza a ƙasar basara amin ibn nasir yana cewa kamar da yake cikin littafin abin nan abin nan al'ansab na sam'ani yace yace huwa indana allazi yabi'u ma fi butunid dajaj min al-kabidi wal qalbi walƙa nisa mu a gurinmu haka ce tabu zaki shine mutumin da ke sai da kayan cikin kaza da kai da kafa da hanji da zuciya wato kamar wani ɗan ƙaramin mahaucin kaza kenan wasu kuma suka ce ba haka bane yana sai da kayan siminti ne da su duwatsu na gini shi ya kasance yana cewa la juziya khairan man nasabani kazalika kada Allah ya saka alheri ga duk wanda ya yi mun irin wannan kira yace ana maula libani minkar da haka ya fi so a ci mishi alminkari wa inna ma nazala dariya qaumun min ahliha fa nusibtu ila kazalika wasu mutane ne daga mutanen wancan anguwa suka zauna a gidana sai ake kiransu da wannan ana ce mana attabu zaki wallahu a'lam to ko shi idan ya zama Musa bin Isma'il attabu zaki ne ko abin nan ko affan affan au affan ibn muslim as-saffar kenan wanda shi ma babban malami ne daga cikin manyan malamai au ibn minhal ko kuma hajjaj bin minhal al-anmati kenan al-basri wannan malami da ya kasance dillali wanda san baya baya baya da wasa ilimin shi mai zafi ne sosai ya rashi ka ta 217 yana da hadisi a cikin al-kutubus sitta duka to idan waɗannan ne موسى بن إسماعيل التبوذكي أو ورد أن التبوذكي أو عفان أو حجاج بن منهال فذاك الثاني تنبيني وتو حماد ابن سلمة كنا مزي أتكن ترجمة حماد بن سلمة دي كتكن تعزيق الكمال تكن مجلد نبقى ياي فصلي مسمى إندي كاو في من اشترك في الرواية عن الحمادين أو انفرد عن أحدهما wanda suka yi da riwaya daga su biyun Hammad dan Salama ko Hammad dan Zaid ko kuma wanda yake da ɗaya ɗaya haka zahabi a cikin sirru alamin nubala haka a cikin sharhin nan na taqayid na shi al-imamu iraqi ya cika magana akan wannan sosai sai a koma can domin dubawa to idan waɗannan ne fa zaka sani to na biyun ne na biyun ne wato Ahmad dan Salama Burhanul Halabi anan ya ƙara baiti guda ɗaya inda yake cewa kaza idza atlaqahu haddabu wa ibn Khalidin fala yurtabu kaga shi basu ambace shi bace kaza kaza idza atlaqahu huddabu to haka nan kuma idan a haddabu wa ibn khalid fala yurtabu haka nan idan kuma hudba ibn khalid ya ainihin wato itlaqi haka shi ma sai a ilhaƙin shi da waɗannan a cikin su ne na Hamad dan Salama ya ce asali ne anan saboda shi ya ambata a ƙasa ya fara ambatan wancan ba wai dan ya girme shi a shekaru ba domin a shekaru ne hamadu dan zaid ya rasu shekara ta ɗari ne da saba'in da tara kaga shine mutaakhir hamadu dan salama ɗari da sittin da bakwai sai da ya rasu da kamar shekara goma sha biyu kenan shi dan salama sannan hamadu dan zaid ya rasu hamadu dan salama dan zaid ɗari da sittin da bakwai hamadu dan salama a sorry hamadu dan salama ɗari da sittin da bakwai hamadu dan zaid ɗari da saba'in da tara kamar da ke cikin at-taqrib na ibnu hajar wannan kenan to kuma a kotan yadda ake gane waɗannan matsalolin misali suka ambata su ce ana samun wasu nasoshi daga wasu malamai a ce kamar misali faɗan ibn jauzi tabu zaki baya riwaya sai dai daga hammadu dan salama da aka da kai tabu zaki ya ce hammadu to dan salama yake nufi ibn minhal da zuhuli da ramu rumuzi sun faɗa cewa bin minhal shi ma bai riwaya sai daga wannan wato sai daga hajjaju dan sai daga hammadu dan salama zaka ana iya gane su ta wannan yanayin daga cikin misalan irin waɗannan da ibnu salahi ya buga har ila yau akwai itlaq na sunan abdullahi naka itlaqin sunan abdullahi ya kawo daga salamatu dan Sulaiman cewa wata rana yana ba da hadisi sai ya ce akhbarana Abdullahi sai aka ce mishi wani Abdullahi ibnu man sai ya ce ya subhanallah amma tarbauna fi kulli hadisin hatta aqula yanzu hankalinku ba zai kwanta ba duk hadisi in na faɗa sai na ce sai na ce haddasana Abdullahi ibn al-Mubarak Abu Abdurrahman al-Hanbali allazi manziluhu fi sikkati sagad sai na faɗi wannan sunan cikakke wani dan wani dan wani sun maƙala salama innahu idza qila yace to ku fahimta daga yau inji salama dan sulaiman almarwazi kenan abu sulaiman wanda ya shika ta 203 babban malami ne hafizi ne mu'addibi yace ku ji daga yau idan na ce idan an ce haddasana abdullah yace in a makka ne fa huwa ibn zubair idan ka ji mutanen makka sun ce haddasana abdullah fa huwa ibn zubair awul madina idan a madina ne dan madina ya ce hadana abdullahi fa huwa ibn umar aw bil kufa idan mutum kufa ya ce haddathana abdullahi ya ce fa huwa ibn mas'ud aw bil basra idan mutum basra ya ce haddathana abdullahi fa huwa ibn abbas aw bi khurasan fa huwa ibn al mubarak haka ibn salah ya ce abu ya'la al khalili al qazwini ya ce idan kuma a misra ne to fa huwa abdullahi ibn amr ibn al as amma in a makka ne ibnu abbasin kaga a makka an samu guda biyu kenan ibnu abbasin da ibnu zubair sannan a basara ma ana cewa ibnu abbas da aka akwai wannan sabanin game da wasu haka a ƙasar sham ibnu amr ibn al-as ne ko kuma in a madina ne abdullahi dan umar kamar yadda annadir ibnu shumayl shi ya faɗa magana ce mai tsayi da malamai suka amma dai haka ake gane su kowa mutanen gari suna ce mashi abdullahi kamar yanzu ka ji ko waɗanne mutane suka ce malam waɗanne iri ne idan yan shi'a ne an san wanda suke nufi idan ahlus sunna ne an san wanda suke nufi idan mutanen gari kaza ne ko anguwa kaza duk za a iya gane wa suke nufi idan sun ce malam itlaqan haka a wannan rayuwar tamu misali haka shu'uba abu hamza idan ka ji ya ce an ibn abbasin to yana nufin nasr ibn imran a dubai kamar yadda yake cikin attaqid na iraki ko da yake an ce ya kasance yana riwaya daga mutum bakwai wanda suke riwaya daga ibn abbasin amma ya wannan itilakin to daga wanda yake faɗa kenan akwai dai hanyoyi da dama da ake iya tantance su to sai ya ce wa minhu na daga cikin misalan har ila kafin mu tsallake akwai abubuwan da al-Imam al-Bukhari yakan kawo ya ce haddathana Ahmad sai a rasa gane wa yake gairu mansub haka a wani lokaci su ce Ahmad ibn Wahab ne a wurare da dama a cikin sahih din shi haka wasu ce Ahmad ibn Salih wasu ce Ahmad ibn Isa hakan yace haddathana Muhammadun daga cikin malaman shi mutanen ƙasar iraq wani lokaci muhammad ibn salamin ne albikandi wani lokaci kuma muhammad ibn yahaya az-zuhri hakan yace hadasana abdullah wani lokaci ya zama abdullah ibn in daga yahya ibn ma'in ne wani lokaci kuma daga suleiman ibn abdurrahman to yakan zama ko dai abdullahi ibn hamad al'amuli kamar da kalabazi yake faɗa a cikin rijal sahih bukhari ko kuma ya zama daga abdullahi ibn ubayyi al-khwarizmi al-qadi kamar yadda shi kanshi wannan yake faɗa iraki yake faɗa a cikin littafinsa zahabi kuma yake cewa shi ya fi ganin ibn ubay din ne kamar yadda yake cikin asiyar haka ibnu hajirin a cikin hudar sari ya tattauna akan wannan magana akai akan wannan mas'ala wallahu ta'ala alam wa minhu ma fi nasabin wani lokaci kuma daga cikin wannan kuma akwai abin da yake a cikin nasaba ma fi nasabin shine kashi na takwas kenan a cikin nasaba ya zama iri daya yace kal hanafi kamar al hanafi kabilan wato kabilar banu hanifa wanda akwai malamai a cikinsu da ake danganta su kamar abu ali ubaidillahi ibn abdulhamid al-hanafi wanda bukhari musu sun fita musu da hadisi akwai kuma dan uwan shi abu bakar abdulkabir ibn abdulhamid al-hanafi waɗannan su abin nan kabilar su ne banu hanifa au mazhaban ko kuma wato mazhabar hanafiya kenan ta al-imamu abu hanifa annu'man ibn thabit al-kufi Allah ubangiji ya gafarta mishi wanda ya rasu ka 150 bayan hijira to in an zo danganta a ce alhanafi sai ce au bil ya sifi ko kuma a sa ya'un dan a bambance au bil ya da ya'un sifi wato a ce alhanifi idan an zo nasaba zuwa ga mazhaba kenan duk da yake malaman nahawu ba sai da wannan ba in banda abubakar ibn al-ambari shi kadai ne aka ce ya kawo wannan magana kamar da ke cikin tagrib na suyuti da jam'ul jawami da wasu wurare sai suka ce a dinga cewa alhanifi alhanafi nisba ila banu hanifa alhanifi nisba ila mazhabu abi hanifa to irin wannan shi ma kuma misalin irin wannan hailawa shine kamar an nahawi akwai waɗanda ake dangata zuwa ga ilimin nahau suna nan da yawa kuma wanda ake dangata zuwa wata kabila sananniya wanda ake ce musu banu nahawin wanda batsunan ne min al-azd kamar yadda yake cikin tajul arus na mutadaz zabidi da wasu masadir haka a cikin tahdibu tahdibi ma to idan aka zo danganta su banu nahaw nahaw ibn shamsin shine kakan nasu nahaw ibn shamsin ibn amrin wanda yake tikewa zuwa ga malik ibn nadar ibn al-azd alkhatib ya ruwaito daga ibn al-ash'as cewa a cikin su mutum biyu ne ko uku kadai wanda suke da hadisi akwai yazid ibn abi sa'id an-nahawi akwai kuma shayban ibn abdurrahman an-nahawi wanda shi shayban ma yana da hadisi a cikin dukkanin kutubu sita ko kuma harun ibn musa an-nahawi to in ba waɗannan ba duk waɗannan kuka zance musu annahawi ba wai malamin nahawu ba dangantaka zuwa ga ilimin nahawu ba a dangantaka zuwa kabilan banu nahaw bin shamsin azdawani to wannan yana da gaske abin da mutum zai iya rikewa don ya gane to an samu ishtibahi a wasu mutane da aka danganta su zuwa ga kabila wato zuwa ga mazhabin hanafiya din har aka sa cikin dabaqatul hanafiya wanda kuma wasansu ma sun rayu kafin a kafa mazabin hanafiya da haka sai an kula kwarai da gaske game da wannan danka a dinga samun ishtibali kwarai za mu saurara a nan sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah sai mu tashi a inda yake cewa talhisul mutashabi duk karatun ya gangaro yanzu kawai wasu abin nan bayani ne akan sunaye ga sunan iri daban-daban insha Allah Allah ubangiji ya samu dace Allah ya sa mu gama lafiya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh